فأين تذهبون to wace hanya kuke bi domin yin inkarin cewa shi alkur'ani ba daga Allah yake ba bayan waɗannan dalilai kuma